akwai matsalar rasuwar shehu alharazi sai aka ce shehu tijani ya san an san shehu tijani an sanar da shi shehu alharazi yana madina eh. to a jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jama'a masu na kan wannan shafi na sarki zaki mkk na rasulun aminin Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah jama'a in Allah ya kai mu gobe sanarwa ne in Allah ya kai mu gobe ranar talata. karfe tara agogo na Najeriya uh, muna tare da Shak Malam Abbas Sadauki wanda zai yi raddi ga Shak uh, ah, Lawan Trayon kan zance na wannan littafin nan Jawahir Lima'ani. Kamin saka muku wannan bidiyo, jama'an kuna jina ku zana mini yes, in kuna jina ku zana mini yes. Shak Malam Abbas Sadauki shekara biyu baya da ya wuce ya zauna kaman almost kaman 6-7 months yana karanto mana littafi na jawar ma'ani in za a yi maganan ah, yan ɗarikar tijjaniya in za a yi maganan mu ana yawan ah, taba wannan littafi na jawar ma'ani alhamdulillah mala abar sadauki ya yi mana karatu na gani ba zan manta ba kwanakin ba ya nuna mana to ita wannan littafi jawar ma'ani ya aka ya ka same ta ya aka ya ka same ta ya nuna mana yanda aka ya ka same ta sa'an nan fa wai ba wannan littafi kaɗai ma zai karanta ba akwai littafi na Shak Sheikh Ibn Taymiyyah wanda shi ma zai karantu a wannan rana ya nuna cewa wai abin da 'yan izala ke duba a cikin jawahirul ma'ani suke karantowa kamar ta'addi akan 'yan ɗarikar tijjaniya wai akwai mafificin haka ma a cikin littafin Sheikh Ibn Taymiyyah in ji Malam Abbas Sadauki kaman kaɗan dai da ke ciki dai ku dai ji wannan mu ji inda ah, nake son in kai point na wasu sunaye na Allah sai hali ya kama shi wai barin fara wai wai wai rasuwan rasuwan Sheikh Ali Arazumi Sheikh Ali Arazumi shine wanda Sheikh Ali Arazumi nan da ake maganar shi shine wanda ya zana ya rubuta da hannunsa ya rubuta wannan jarar ma'ani amma da lafazi ba bakin shek ah, ahmad tijjani wato shek ahmad tijjani yana faɗa shi yana rubutawa to kamar imla yana rubutawa kamar ibla eh yana rubutawa ah, shek ali arazim yana rubutawa shek ali eh, ahmad tijjani yana faɗa amma fa kamin a haka wai kuma kamin a rubuta wannan littafi akwai wanda shek ahmad tijjani yana zaune gaban shek ahmad tijjani ahmad tijjani na faɗi shi yana zanawa akwai wanda kuma kamin ya zo akwai wani sa'in ciki kamin ya zo an tashi karatu shi zai iske shi tambaya yau me aka aka faɗa shi in aka ga shi shi ya rubuta amma da fassarar shi a Sheikh Ali Razumi ba fassarar shi Tijjani ba fahimtar shi shi ya rubuta sa'an nan kuma na uku ina gani na manta gobe Allah ya mu na bar mala Abbas Sadauki ya faffasa mana sosai yadda aka samu wannan littafin jawayar ma'ani amma wasu ababen da ke da ban mamaki ciki wanda shi Sheikh Lawan Trayon ya faɗa kan rasuwan shi shek Ali razumi mu dai ji wannan wannan karatun da aka yi na ranar Litinin hmm. akwai matsalar rasuwar shi wa Ali Arazumi eh. sai aka ce shi Tijani ya san an shi Tijani an sanar da shi shi Ali razumi yana batira eh. eh. sai ya jawo wasu sunaye na Allah sai hali ya kama shi sai kamar dogon suwa amma su su sufaye sun san gaiba ta kan zuwa mutum mutum ya fita a yin sa su wanda suke tare da shi sai suka zaci yaron su sai suka binne shi hmm. aka binne shi da ran shi da ransa eh. da suka binne shehu tijani yana Baro yana fas sai Allah ya sanar da shi aka sanar da shi ta hanyar ilhama ta hanyar karama cewar ga yi can ana binna harazi hmm. da ran obvious hali ya shiga mutanen suka zaci ya rasu a badar aka binne shi harazi yana badar inda aka inda aka yakin badar a nan kabarin sa so da haka sai shi harazi ya faɗi wannan sai shi tijani ya faɗi wannan yace da sun bashi sun binne shi gashi nan da ransa da sun bashi da sun ji ilimi da sun ji kaza da sun ji kaza da sun ji kaza to a nan haka ah, eh, kwana bakwai da binne shi ya to bari sai a nan jama'a na ci gaba kaga batun a binne mutum da rai wannan ina gani har zamanin nan wallahi yana ciki saboda kaga mutum wai ya bar duniya shi ana sauri sauri sauri a ji abin ne shi yawanci kamar kadda da doctors wasu doctors ke fadi wai yawanci suma ne dogon suma ne yawanci kaga ana zuwa ji abin ne mutum wai da an ji ka bar motsi na ba ma wani jira wani a ah, no no no no ga musulmi ba bari ya saurari." kawai an ji binne ana yawan wannan ko zamanin nan ko zamanin nan ana yawa ana yi in kana son ka gane gaskiyan wannan magana je makabarta irin masu saka mutum kabari su aikin su kenan suna kwana wurin to ka je wallahi ka tambaye su zaka ji ko zamanin nan ana yin wannan to amma abinda wai yake bawa eh, yan zalin mamaki da suke tambaya wannan to shi Sheikh Ahmad Tijjani wai waye sanar da shi waye sanar da shi cewa Sheikh Ali Arazimi an binne shi har kwana bakwai yana cikin kabari sannan ya mutu ni ma na yi mamala bas wannan tambaya kaga ba wa ya sanar shi ba mai wannan tambaya ba saboda ni na gamsu karatun da Malam Abbas ya muna shekara biyun baya ya muna magana ya muna karatu kan kashafi ina gani ya ɗauki wannan kamar tsawon wata biyu ko uku wannan kane yake ta yi ko uku ko hudu ne tsawon wata yana ta karatu akan kashafi to sa wannan bai da ban mamaki kamar kan da dai ya karanto mutum ya dauki dai tsawon wata uku hudu yana ta karanto muku abu guda yana bayanin ya fassara ya nuna maka kan da abin yake dole ka fahimta kan da saboda har ya kawo ya nuna cewa wai to ba ma shawa jani ba wai shak ibn taymiya kan kansa wai zamaninsa in ka shigo wurinsa yana iya gaya <laughs> wai yana iya gaya maka abin da ke zuciyanka kai ba ma abin da ke zuciyanka ko abin da kai gidanka <laughs> abin da kai gidanka <laughs> kafin ka zo yana iya gaya maka a ai ka ci kaza a yau ka ci banku yau ka mai zuwan ka ka ci banku yau ka yi kaza a ai yaran ka ma ga abin da suka suka yi a gida wai duka yana wai duka yana ya gaya maka in ji malam Sadauki in ji malam Sadauki kuma ya karanto cikin littafi in ji malam Sadauki shi yasa insha Allah gobe Allah ya mu za a ji karatu sosai to amma shi ne tambaya na to malam Sadauki to ya mutu yana an san yana cikin kabari da mutu ba har kwana bakwai ba sauri a ji a tone ramin a ciro shi ba muna mai gaskiya ai wannan lokaci daga wurin zuwa madina tafiyan ko kan doki ne ko rakumi tafiyan wurin ya sunan shiga ne eh, wata hudu ko wata uku <laughs> ba ba kuma wani lokacin ba kamar zamanin ba mota ba jirgi sannan kuma ba telefon ba sauri duka babu to kaga maganan shi wurin shi muka gamsu amma dai mu ji dai har karshe dai abin da ya faɗa ya yi seven days hmm, sannan ya rasu su wanda suke tare da shi ba sani ba to ana ɗaya kaga kashi ne wannan to sai ya buga challenge na da aka saka shi rami aka binne hmm. ya ɗauki tsawon kwana bakwai ya hmm. ta wannan lokaci me yasa ba tura shi ma haka ya faɗa shi ma lawan tribe da haka ya faɗa me yasa shi ya aka suka binne shi da rai eh. sannan kuma ya aka ba a je a kunno shi ba to eh, ya tuna a lokacin tafiya ce ta ta wata uku wata biyar to daga marokon zuwa abuwa mota ba ba jirgi ba ne ba waye ba ok ok ok ok domin ko ne ba biya shi ne bin duniya yawa magana ake ta shekara magana ake ta shekara ɗari biyu sama da ɗari biyu da suka wuce a dokuna ake jama'a ina gani wannan za mu tsaya a nan in Allah ya kai mu gobe za a sha karatu sosai jina ya zaki yasa jama'a da kuke saurara na in kuna ji na kowa zana yes in Allah ya da gobe karfe tara agogo na Najeriya karfe takwas agogo na Ghana karfe hudu agogo na New York muna tare da Malam Abbas Sarauki wanda zai yi raddi akan eh, zuwa ga Sheikh eh, Lawan Trayon akan zancen da ya ɗauko na Jawahir Lumani. Insha Allah. Sa'annan masu tambaya kada za ka zo ka tambaya kai kokari tambayar da za ka yi ka kan topic. Kaka zo ka ce a ai sarki zaki na call ya ajiye ni a wala na tambayan ka ba shi kan gado. Ko kuma ka zo ka yi wa malam magana kana cikin garaje ka zo ka yi a wannan ba za mu ba ka dama ba. in ka zo ka yi tambaya ka tsaya kan topic kuma ah, na sa abin da nake fada saboda irin haka ya taba kawo wani eh, tangarɗa kwanaki in ka sai ka zo kai magana ka kai tambaya mala ya ce a barka kan layi fine amma mala ce a sauke ka ya bada amsa kaga jagar dama shi ka sauka ya bada amsa amma mala ya ce a barka ah, zai maka wani tambaya wannan tsakaninku ne amma tambaya don Allah ka zo da <laughs> magana ta ilimi amma an kasa kan topic wala na ajiye ko kai wane ne na ajiye ka jama'a Allah sa Allah kai mu gobe lafiya alfarma na sallallahu alaihi wasallam kalun mu duba ne ibnu taymiya me yayi akan wannan hadisi me yayi akan wannan hadisi na ɗaya dai duk duniyar musulunci sun yarda hadisin ya inganta ya inganta domin sharɗi ne na bukhari da muslim hadisin ne lafazin ne kawai na muslim amma akwai a cikin bukharin hadisin nan da wani kuma lafazin daban sai dai lafazin da muslim ya zo da shi a cikin muslim din akwai wa'yansu kare-kare da imam muslim ya yi su wannan kare-karen an samo shi ne daga malamai magabata kafin al'imamu muslim muslim shi ganin ingancin shi wannan malamin ya rawaici wannan hadisin ya rawaici wannan ziyada kasancewar hadisin ya inganta ta bangaren isnadin ya inganta ta bangaren matani amma duk da haka ibnu taymiyyah al-harrani a cikin fatawansa yake cewa wa qad rawa fihi wala yarkun kaga al-imam muslim ya rawaici lafazin wala yarkun a cikin lafazin sa a cikin hadisin nan da ibnu abbas ya karance shi daga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ibnu taymiyyah ya wa huwa fadin cewa la yarkuna ghalat kuskure ne kuma ya sake maimaita maganan da cewa wa riwayatu man rawa fi hada eh, riwayar wanda ya rawaici eh, a cikin wannan hadisi na cewa la yarquna da'ifa wannan riwayan rauninniya ce kuma galat kuskure ne to abun mamakin kuma ba anan bane abun mamakin shi almajirinsa ibnu Kaimir Jauziya jawziya shine ma abun mamaki shi duk dai inda ibnu taymiya ya taka anan zai zai aje kafarsa duk abin da ibnu taymiya ya faɗa ko ya zamanto haka yake ko ya zamanto ba haka yake ba tare da cewa ya san ba haka yake din ba amma kuma ba da buka zai tashi ya bawa wannan maganan ta malamin sa kariya ya ba nasara kasancewarsa gaskiya ne ko ba gaskiya ba duk ba ruwansa inda zaka fahimci hakan a cikin littafin sa miftahu daris sa'ada a cikin wannan littafin da ya fara da ya fara magana akan wannan hadisin da yake cikin sahihi limami muslim daga yadda yake magana akan hadisin da kuma yadda yake raunana matsayin al'imamu muslim na cewa fa yana nuna kamar shi in kadai shi kadai ya rawaici hadisin mafa hadisin ba inda ake so ba yake saboda ya ce me ya ce da ya ambaci hadisin nan la yarkuna sai ya ce zada muslim wahdahu al'imamu muslim shi kadai ya kara wannan kaga wannan maganan al'imamu muslim shi kadai ashin ya dawo da abu to ashe akwai magana a cikin abun kenan to ba haka yake ba akwai abubuwan da za a yi magana a kansu kuma akwai abubuwan da ba za a yi magana a kansu ba saboda ingancinsu na gani saboda haka kasantuwarsa shi kadai ya rawaici hadisin wannan ba zai kawo rauni cikin wannan lafazin ko kuma cikin hadisi ba amma shi yace me yace zada muslim wahdahu al-imam muslim shi kadai ya zo da ƙarin cewa wala yarqul sai kuma ya kara cewa fa sami'tu shaykh al-islam ibn taymiyyah yaqul naji malami na shaykh al-islam ibn taymiyyah na cewa hazihi ziyadatu wahmun min rawi wannan ƙarin na cewa wala yarfuna kuskure ne wahmi ne daga marawaicin hadisi ana nufin sa'id ibn mansur sa'id ibn mansur kuma shaihi ne na bukhari da muslim gaba daya a cikin kuma sahih bukhari da muslim gaba daya lafazin da shi ya rawaice shi kuma an tabbatar wannan nasa ne lafazin kalima ta layar kuna daga gurin shi aka samu sai ibn kayyim al-jawziya yace kalima ta layar kona dinnan lam kulin nabiyu sallallahu alaihi wasallam ma'aiki bai faɗe shi ba sam sam ma'aiki bai faɗi wannan lafazin ba sam sam aha to duk abin da zaka ce ma'aiki bai faɗe shi ba sam sam to abin fa ya zama ƙarya abin bai tabbata ba abin kuma ba gaskiya ba ne ah, sai ibnu kaimil jauziya ah, ibnu kaimil jauziya yake cewa li'anna rafi muhsinun ila akhihi dalilin sa na farko shine shi mai ba da magani arrafi shine mai bada magani dan ya warkar da wata cuta a jikin wani mara lafiya shi muhsinun ila akhihi mai kyautatawa ne ga dan uwansa ibnu qayyim yace wa qad su'ila an sallallahu alaihi wasallam 'anil ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da kansa an tambaye shi akan rukuya da aka tambaye shi yace fa fa qala yace man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al duk wanda ya so ya amfani dan uwansa to yayi sai kuma ya kara da cewa la ba'sa bir ruqa ma lam yakun shirkan amma riwayan yadda ya zo a cikin muslim la ba'sa bir ruqa ma lam yakun fihi shirkun wannan shine riwayar da ya zo a cikin muslim amma shi Eh, abin da yake nufi anan nan shine ma'aiki ya ba da umarni a eh, kyautatawa 'yan uwa na gurin lokacin da suka samu rashin lafiya a yi musu magani don haka shi duk mai magani sunan raƙi ma'ana mai ba da magani an ce almustarƙi mai neman magani ne a gurin mutane wannan ibn taymiya bai yi inkarin lafazin nan ba lafazin da ibn taymiya ya inkari shine arraqi ma'ana yarkut wanda suke bada magani ga mutane ya ce wannan fadin haka ɗin gaskiya kuskure ne ce sai ya fara ibn kaimir Jauzi ya fara bayani akan bambanci tsakanin arraki mai bawa mutane magani da kuma almustarqi da kuma mai neman magani a gurin masu magani sai ya ce wal mustarqi mai neman magani Eh, sa'ilun shi matambaye ne mai tambaya ne multafitun ila ghairillahi bi kalbihi kuma ya juya wa mutane ya bar Allah har da zuciyarsa wannan shine al-mustarqi tarifin ibnu qayyim al kenan sai kuma yace warraqi mai yi wa mutane magani shi kuma muhsinun mai kyautata musu ne nafi'un mai yi musu amfani ne sai ibnu qayyim ya ce yace qultu shine yake faɗa yace na ce. wan Nabiyu sallallahu alaihi wasallam ma'aiki sallallahu alaihi wasallam la tarka al-ihsan lil ma'dhun fihi sababan lis-sabaq ila al-janan ba zai sanya barin abinda ya bada umurni a yi dalilin dalilin gidan aljanna ma'ana ba zai sanya ya bada umurnin a yi ya sanya barinsa shine dalilin shigowar gidan aljanna ba sai ya ce wa hada bi khilafi tarkil istirqa'i wannan ya samu bambanci tsakaninsa da ainihin mai neman magani shi mai neman magani fa innahu tawakkulun ala Allah shi ya dogara da Allah wa ragbatun an su'ali gairihi aha shi kuma shi wanda wanda baya neman magani shi ya dogara da Allah kuma ya bar roƙon mutane ya yarda da abin da Allah ya kaddara masa sai ibnu qayyim al-jawziya ya ce wa hadha shay'un wannan madaban ne wa hadha shay'un ar-raqi daban ne al-mustarqi daban ne to za mu ji raddin ibnu qayyim Jauziya za mu ji raddin ibnu qayyim Jauziya da ya ce a cikin fatul bari lokacin da ya zo cikin wannan hadisin ya ce waqa'a fi riwayati sa'id ibn mansur inda muslim a cikin riwayan sa'id ibn mansur da yake gurin al-imam muslim akwai lafazi da sa'id ibn mansur ya zo da shi na cewa wala yarquna sai ibnu qayyim ibnu taymiya ya ce ibnu eh, ibnu hajar al-asqalani ya ce ibnu hajar al-asqalani a cikin fatul bari ya ce wa kad ankara shaykh taqiyuddin ibnu taymiyah hadhihi riwayata الشيخ تقي الدين ابن تيمية yayi inkarin wannan riwayar wa za'ama annaha min rawiha har ya tabbatar cewa yayi da'awar cewa wannan kalima la yarquna dinnan kuskure ne daga waɗanda suka rawaice shi ko ya zamanto muslim din ne yayi kuskure ya zamanto shi Sa'id ibn Mansur din ne yayi kuskure ka sai shi Sa'id ibn Mansur malamin al-Imam Muslim ne shi al-Imam Muslim ya rawaici wannan lafazin daga gurin sa ne to kuma in ma Muslim din ne yayi kuskure in ma Sa'id ibn Mansur din ne ya kuskure to amma magana mafi gaskiya shine kuskuren fahimtar Ibn Taymiyyah daga Sa'id ibn Mansur ne shi kuma Sa'id ibn Mansur ibn Hajar yace ajaba gairuhu ga shi amsan da zamu wa Ibn Taymiyyah ko kuma za a ba wa Ibn Taymiyyah na farko bi anna ta min al wannan kalima ta layar kuna ziyada ce daga waɗanda aka yarda da su daga cikin malaman hadisi kuma ƙarin su ga hadisi karbebbe ce daga gurin a gurin kowane malamin hadisi sai ya cewa wa sa'id ibn mansur sa'id ibn mansur din da al-imam muslim ya rawaici wannan lafazin a gurin sa hafiz malami ne hafizi ne eh wanda aka yarda da shi daga cikin malaman hadisi kuma ya kara da cewa wa qad i'tamadahu al-bukhari wa muslim al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim gaba ɗayan sun dogara da shi cikin hadisansu. su a cikin Bukhari da Muslim sai kuma ya ƙara da cewa wa atamada Muslim ala riwayatihi hadhihi al-Imam Muslim ya dogara da wannan lafazi da ya kara cikin hadisi ya tabbatar da shi a matsayin ingantaccen lafazi Nabiyu ya ce Ibn Hajar al-Asqalani yace wa bi anna taghlit rawi kuskurantar da jingina malamin hadisi wanda ya rawaici wannan lafazi, irin su Sa'id ibn Mansur jingina su zuwa kuskure ma'a imkani tashihi ziyada tare da kasancewar wannan karin zai yi ya samu mazauni to la yusaru ilaihi wannan jingina su da aka yi zuwa kuskure gaskiya ba za a yarda da su ba kuma ba za a bi su ba ba za a kuma ɗauka su ba na uku ibnu hajar al-asqalani ce wal ma'na alladhi hamalahu ala tagrid ar-raqi mawjudun fil mustarqi ma'anar da ya ma'anar da ya sa shi ya kai shi har ya raunar da lafazin layar kona da wannan ma'anar fa za a samu a cikin lafazi da lafazi da yake gani ya inganta da ake cewa layar sarkona din ma'ana raƙi da marƙa da mustarƙi duk za a samu ma'anar da ba a so a ciki in har wannan shine dalilin inganci to sai kuma yace ce ibnu hajar al-asqalani yace, ibnu taymiya ibnu taymiya dalilin da ya bayar na raunin hadisi na raunin wannan lafazin shine bi anna alladhi la yatlubu min ghairihi an yarqiyahu tammu tawakkul wanda wai ba zai roki mutane dan su warkar da shi ba dinnan wannan yana da cikakken tawakkuli in har wannan shine dalilin ibnu hajar yace in har wannan shine dalilin alladhi yaf'alu yaf'alu alladhi yaf'alu bihi ai shi wanda wani zai yi masa ruqiya din shi ma yanbaghi Allah la yumakkinahu Shima shi ma kar ya bada daman ai masa magani li ta tamami tawakuli saboda shi ma ya samu cikakken tawakuli mana sai ya kara da cewa safi fi wuqu'i zalika min jibril dalalatun ala muddaa babu daga cikin hadisin da ibnu taymiya ya rawaici ya rawaito na cewa mala'ika jibril shi ma yayi wa ma'aiki ruqiya babu a cikin hadisin nan dalilin da zai sa a rushe wannan lafazi sai kuma ce wala fi fi'lihi aidan dalala kuma babu daga cikin kasancewar hadisai sun tabbata na cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yayi wa mutane ruqiya to wannan shi ma babu dalilin rushe wannan lafazin a cikin su domin bi annahu shi ma'aiki fi maqami tashri'i wa tabyin al-ahkam yana matsayin bayyana wa mutane hukumomin Allah da kuma shari'ar musulunci ne don haka wanda ya zo don ya yi maka bayani ba lallai bane sai ya aiwatar da ayyukansa a matsayinsa da Allah ya ajiye shi dole ya sauko matsayin mutane da ya zo cikinsu ya same su ya same su da kuma halaye daban-daban ya nuna musu su ta yadda za su fahimta wanda ya kasance haka ba lallai bane sai ya bar rukuya ba lallai bane sai ya bar neman rukuya saboda shi yana matsayin ya bayyana wa mutane matsayin abin da ya zama ja'izi a yi shi da kuma abin da zai yi a yi shi da kuma abin da ba zai yi a yi shi ba sai kuma ibnu hajar ya ce wa yumkinu an yuqala zai yi kuma a ce inna mataraka al-madhkuruna ar-ruqa wal istirqa dalilin da yasa mutanen da hadisin ibnu abbas ya ambace su na cewa humul ladina la yarquna wala yastarquna wala yaqtauna wala yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun wa'annan mutanen dalilin da yasa suka bar ruqiya suka bar kuma neman magani hasman lil dan su yanke zari'a ta zari'ar da zai kai su ga barin tawakkuli cikakken tawakkuli ga Allah madaukakin sarki domin yace li anna fa'ila zalika la ya'mun an yakila nafsahu ilayhi domin mai neman magani ba zai rasa ya dan jingina ga maganin dan ya nuna ko a zuciyarsa ko da na dan lokaci ne ya nuna cewa maganin shi zai warkar da shi kaga anan kuma zai iya ya manta da Allah ya sauko daga ainihin matsayi da ya dace zuwa wani matsayi daban sai ya ce wa illa amma ba haka ba yace fa ruqyatu fi zatiha laysa mamnu'a ruqya dai a zatin sa kaga ba a hana shi ba a shar'ance wa inna man muni anha ma kana shirkan aw ihtamala abinda aka hana a cikin sa abinda shirka ya shigo masa ko kuma abinda ana tsammanin shirka zai shigo cikin sa shi yasa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ibnu hajar yace shi yasa ma'aiki yace la ba'sa bir ruqa ma lam yakun fihi shirkun sai yace fa fihi isharatun ila illati nahyi kama taqaddama takriru dhalika